السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau ashirin ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau tara ga watan biyu miladiya takwas. a wannan masallaci mai tarin albarka جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه يومن شي قبدا كراتو أتشل التابع حديثي نعمدة الأحكام من كلام خير الأنام واللفظ بالضمالني الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن الجماعيلي عليه رحمة الله زام تاشي شابا كتاب واتو كتاب اللباس littafi da zai yi bayani a game da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan tifati, tifati. Ah, mala aljama'ili rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai guda shida a cikin wannan kitab duk da wasu daga cikin malamai wanda suka yi sharhin littafin eh, ba su ce kitab ba sai suka ce babu libas kama al'imam ibn al ya ce babu libas bai ce kitabun libas ba amma mafi yawancin kwafi-kwafi na umzatul hakam to shi al'imam al-jama'ili kitab ya ce kitabun libas kuma kitab din domin bangare ne mai cin gashin kansa abinci abin nan ba da alaka da at'ima bai da alaka da wani abu cin gashin kansa yake shi abin da ake bayani a kai na tufafi idan sun ce allibas malamai suka ce ma yuwa bibihim insanu jasada abin da ake ce ma allibas abin da mutum zai lullaba jikinsa da shi abin da mutum zai rufe jikinsa da shi wa yasturu bihi awratahu sannan kuma ya rufe al'aurarsa wa yatazayyanu bihi sannan ya ado da shi wa yatajammalu bainan nas ya zama yayi kyau a gaban mutane duk ana ce masa al-libas abinda zai rufe jikin mutum ya rufe masa al'aurarsa abinda mutum zai yi ado da shi ya zama yayi kyau a gaban mutane shine ake ce masa al-libas asalin al-libas tufafi a cikin musulunci al-hillu halal wato duk nau'in kayan da mutum zai sa a musulunci asalin halas ne sai idan akwai nassin da ya ce kaya kaza baya halasta a sas mun gane ƙa'ida a game da al-libas al-hillu al-imam sa'adi rahmatullahi alayhi a cikin manzumar sa yana cewa wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi was thiyabi wal hijara ce wal aslu fi miyahi na tahara asalin ruwan mu da muke amfani da shi mai tsarki ne wato yana nufin halas ne ruwa a shashi sai idan ta bayyana cewa wannan ruwan ya lalace wal ardi wat thiyabi wal hijara hakanan asalin ƙasa ita ma mai tsarki ce hakanan asalin tufafi mai tsarki ne hakanan duwatsu su ma asalinsu masu tsarki ne so daga asalin tufafi halas ne so daga idan wani ya sa wani tufa sai wani ya ce waɗannan kayan da ka sa haramun ne to shi zai kawo dalilin da ya mai da wannan kayan suka zama haram mun gane ai amma wal aslu fil libasi al asalin tufafi halal ne Allah ta'ala ya yi bayani a cikin ni'imomin da ya ma ɗan adam akwai tufafi ya ce ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu qad anzalna alaikum libasan haqiqa mun saukan muku da tufafin da yuwari sau'atikum yake rufe muku al'auran shan sannan kuma akwai tufafin da kuke yin ado da shi walibasu taqwa sannan shi tufafi kuma na taqwa shi Allah ta'ala ce zalika kai tufafin ya yafi duka sauran zalika min ayati ta la'allakum tadhakkarun Allah ya saukar da tufafin nan nau'i uku domin me la'allakum tazakkarun domin kuwa azantu, shi yasa malamai suka ce tufafi tana uku ne akwai maqamu satr akwai maqamu azina sannan sai maqamu taqwa maqamu satri tufafin da mutum zai sa ya rufa masa asiri ya rufa masa al'aurarsa shine قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي يواري عوراتكم za ku sa ya rufe muku أوركم su kuma Allah ta'ala ya kasa su gida-gida akwai tufafin sanyi akwai tufafin zafi sannan akwai akwai tufafin yaƙi kaki da ake sawa na yaƙi da kuma garkuwa da ake amfani da ita duk a matsayin tufafi to sai na biyu makamus zina shine ya ce warishen tufafin ado ce wanda su sun wuce a matsayin a rufa ma mutum al'aurarsa a sun kai ado ma ake yi da su bayan sun tsara al'aura to kuma ana ado da su sai kuma makamu takwa shi tufafi na takawa wanda ko da mutum ya sa tufafin can kala biyu idan bai da takawa a zuciya sai je ya aikata abin da wanda ba yake tsirara ba zai yi ba kila shi yasa mai hikima yake cewa idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa tajarrada ughyanan wa in kana kafiya ce idan mar'u idan mutum lam yalbas thiyaban bai sanya tufafin tsoron Allah a cikin zuciyar shi ba to taqallaba uryanan sai ya juyo ya zama tsiraraye yake in kana kafiya ko da ga tufafi a jikinsa shine sai kaga mutum yana aikata wasu miyagun abubuwa amma gashi a cikin manyan kaya to tufafi na cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya yi ma dan adam shi yasa Allah ta'ala ce kun man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan aw taqra'a khalisatun yawm al-qiyamah ka tambaye su ka ce wane ne ya haramta adan da Allah ta'ala ya fitar da shi dan bayinsa Wanene ya haramta ka ce waɗannan abubuwan na musulmai ne a duniya da kuma waɗanda ba ma musulmai ba amma a ranar gobe alkiyama musulmai kawai za su zama za su ci gajiyar waɗannan shi yasa za ka ji ana ba da labari cikin kayan aljanna wa suna thiyaban min sundusin khudri wa istabraqin mutaqabili za ka ji an sa za a kaya ake bayani ka na alfarma na alharini da za a yi mana bayanin haramta su a duniya an bar su ne sai mun je ranar lahira sai mu sa kafin mu shiga cikin littafi akwai duk wannan shimfiɗan muke yi mun ji mai tufafi sannan kuma tufafi ya kafi gida uku mun ce akwai eh, libasu satri akwai libasu zina sannan akwai libasu takwa akwai kayan da za su rufe mutum al'aurarsa akwai kayan da ake sa su dan ado sannan kuma akwai tufafi na takawa wanda a cikin zuciya yake mun faɗa cewa asalin tufafi halas al al'imam al-bukhari ya fitar da hadisi amma mu'allaki wato bai kawo shi da isnadi ba amma al-imam abu dawud at-tayalisi a cikin musnadinsa ya fitar da shi da isnadinsa daga amr shu'aib an abihi an jaddihi daga babansa kuma daga kakansa shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu washrabu ku ci ku sha walbasu sannan kuma ku sa duk tufafin da kuke son ku sa wata saddaku sannan ku yi sadaka fa inna Allah azza wa jalla domin Allah madaukakin sarki yuhibbu Anyura yura asaru ni'matihi ala abdihi yana son a ga alamar ni'imar da ya bawansa a tare da shi idan Allah ya maka ni'ima to ana son wannan ni'imar mutane su ganta a tare da kai kada ka rika sa galgalallin kaya kada kai cin abinci wanda zai gina maka jiki Allah ta'ala bai haramta ba wannan hadisi ne hassan isnadin sa sannan al-imamu al-bukhari ya sake fitar da asari mu'allaqi wato ba sanadi amma al-imamu ibn abi shayba a cikin musannafin sa ya fitar da shi a matsayin muttasili mai isnadi zuwa ga ibn abbas radiyallahu anhu ma ibn abbas ya ce kul ma shi'ita wal bas ma shi'ita ma akhta'atka khaslatan sharafun aw makhilatu abdullahi bin abbas ya ce kulma shi ta ka ci abin da ka ga dama wanda Allah ya halasta walbas ma shi ita sannan ka sanya tufafin da Allah ya halasta duk wanda ka ga dama ma akhta'atka khaslatani matukar abai ba dai da dabi'u guda biyu ba su sa ka kuskure ba su ne me sharafun wa makhila sharafun almubazzaranci wa makhilatun da kuma takama kada ka ci abin da ya kasance halas ne amma kuma kana takama sannan kada ka ci abin da ya kasance na halas ne kuma kai almubazzaranci sannan kada ka sa tufafin da ya kasance na halas ne kai almubazzaranci ko kuma kai takama shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce la yanzuru Allah ta'ala ila man jarra thawbahu khuyala Allah ta'ala ranar lahira ba zai dubi duba na rahama ga mutumin da ya kasance ya sanya tufafi suna jan ƙasa bai na takama to waɗannan duka ga baki ɗaya suna nuna mana ashe tufafi asalin su halas ne asalin tufa halas ne a musulunci malamai sun yi batsi suka kawo ƙa'idojin tufafin namiji da kuma ƙa'idojin tufafin mace wannan suna da kyau musansu. ƙaƙawa'id ne duk wani tufafi to da waɗannan ake auna su a tabbatar da sun halasta ko ba su halasta ba na maza da na mata malamai suka kawo ƙa'idoji guda goma a game da tufafin namiji sannan suka kawo ƙa'idoji guda takwas a game da tufafin mace tufafin namiji ƙa'idoji guda goma tufafin mace kuma ƙa'idoji guda takwas wannan suna da tasiri sosai ƙa'ida ta farko a game da ƙa'ida a game da tufafin namiji Allah ya kuna muharraman fi kumashihi wa launihi kai ya zama yadin da za ka sa shari'a ta haramta sa shi wa launihi ko launinsa misali a yadi kamar hadisan da malam aljamma'ili rahmatullahi alaihi ya buɗe wannan kitabun libas ɗin da su akwai hadisin da ke bayani akan haramta sa alhari ne to haramun ne namiji ya ce yadi da ake ce masa alharini ya ɗinka ya sa kun ga abin da ya shafi yadi kenan sannan na biyu launi kai ya zama launi akwai launin nukan da aka hana namiji ya sa kamar yadda kila nan gaba za mu ji su launi da aka hana namiji ya sa ko dai ya kasance kila hukuncin haramun ne ko kuma a matsayin makaruhi ne saboda sabanin da malamai suka yi amma dai misalin yadi shine alharin haramun ne namiji ya sa tufafi na yadin da aka yi shi daga alharin mun gane to ka'ida ta farko kenan kai ya zama yadin shari'a ba ta yadda da shi ba duk tufafin da namiji zai sa to ya kasance yadin shari'a ta yadda da yadin wannan ka'ida farko kenan ka'ida ta biyu Allah yuzhira al-awrata wa la yuhaddidaha kada ya kasance namiji ya sa tufafin da za su kasance suna bayyana masa al'awarsa ko kuma su kasance sun iyakance al'aurar wato yayi nan kamar misali mutum ya sa matsatse ke him kamar misalin mutum ya sa abin da yake a buɗe shi kuma yuhaddid shi ne kasance gashi nan kai tsaye ya sa tufafin kasin arin amma gashi ya sa tufafi amma kuma tsirara yake to duk wannan kage yana cikin ka'ida ta biyu ke ya kasance tufafin baya bayyana al'aurarsa ko kuma bai zo ya iyakance al'aurar ba gashi nan ana ganin ta ya sa tufafin amma kuma ga al'aurar nan ana ganin ta a waje ko kuma ana ganin alamar ta a waje to kada ya sa wannan yin wannan nan ba tsatsin kayan da yara suke sawa maza da fensir fensir wai suke ce ma wanda in mutum zai cire wani sai ya yi mintuna da yawa ya saba wando ba zai iya ba saboda yanayin wandon yadda aka yi shi a matsi haka riga in an tashi za a yi riga a yi ta a matsi tana fito da shaɗin jikinsa shi ya zama ya haifar da shaɗanci a ban ƙasa kuma dama waɗanda suka kirkiro yin wannan tufafin manufarsu kenan a yau abin da mafi yawancin matasa ba su sani ba akwai kayayyakin da da za a zo a ma mutum bayanin suwa asali suke sa su ko nau'i na kala ko nau'i na ɗinki sai ya yi mamaki ya ji ko suwa ya suka kirkiro wannan tufafin to wannan ka'ida ta biyu ce kai ya kasance tufafin nan na bayyana al'aurarsa ka'ida ta uku Allah ya khalifa urfa baladihi al-muwafiqa lish-shar'i kai ya zama namiji ya sa tufafin da ya saba ma al'ada al'ummarsa al'ada kuma da ta dace da shari'a domin ba kowace al'ada ba ce ta dace da shari'a to ka'ida ta sa kaya musulmi ya sa ya sa tufafin da na al'ada al'ummarsa kullum nakan faɗa a cikin mutanen da Allah ta'ala ya girmama su ya ba su tufafi mai kyau akwai bahaushe ba dan ina cikin ina cikin wannan kabilar ba wannan abu ne da kusan duniya ke ittifaki a kai zai wuya a ce bahaushe ya je wani waje da tufafin shi a rena mai so tari ma idan bahaushe ya je waje da tufafin tufafinsa shigarsa ta bahaushe to sai ya zama shi yake ɗauka kallo sai ya zama sha kallo ga baki ɗaya sai a koma shi ake kalla abinda mala abokan imam rahmatullahi alaihi ya karantar da mu kenan a cikin littafin tafiya mabudin ilimi lokacin da aka gayyaci editocin najeriya da kuma wasu na kasashen afirka a lokacin ana yakin duniya na biyu ingila ta gayyaci manya-manyan editocin jaridu eh, da ake da su a wannan lokacin aka zaɓi malam abubakar imam a matsayin wakilin jaridar hausa ta gaskiya ta fi kwab duk saura da ya suka tafi tare da su sai suka shiga turawa kwat-kwat-kwat suka sassa shi ku dama kudin da aka turo masa ya tafi je ciwo yadi aka masa ɗinki irin na bahaushe da naɗi da komai to dai inda aka tafi shi kowa ke so ya ɗau hoto da shi saboda wannan kima da kaya alif da tara da arba'in da wani abu ina ji alif da tara da arba'in da biyu zuwa da uku in bambanta ba lokacin da ake yakin duniya na biyu alif da tara da arba'in da biyu zuwa da arba'in da uku wannan darasi ne sosai a rayuwa ya kamata muka kula da wannan to shi yasa a shari'ar musulunci tufafin da zaka sa tufafin da al'umma kake sawa wanda bai saba ma shari'a ba domin idan al'umma taka tana da wani tufafi kuma da ya saba ma shari'a to anan kuma shari'a ba ta yadda da shi ba shi yasa za ka yi mamaki ka ga bahaushe sa hula na masa wahala ai ta rigima da mutane akan sa hula sai su ƙi. su kisawa kaga ba daidai bane na uku ƙa'ida ta uku ta hudu kai Allah ya kuna sauba shuhura ce kai ya zama tufafi ne na shuhura tufafi ne na shahara ehm, mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa jilbabul mar'atil muslima ala Zauil kitabi wa sunna sai ya ce abinda ake ce ma libasu shuhura وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس abin da ake ce ma libasu shukura shine duk tufafin da mutum zai sa shi dan nufin kawai ya zama ya bambanta a cikin mutane ya fito gau wasu malaman sai suka buga misali da wasu nau'ukan tufafi a ƙarƙashin libasu shuhura Ka'ida ta hudu miki kan tufafin ya kasance na shuhura ne to mala albani ya ce abinda ake ce ma libasu shura dukkan wani tufafi da mutum zai sa shi domin ya fita daban a cikin al'ummarsa to ba a san shi a shari'ar musulunci kada ka sa tufafin da zaka zama kai kadai ne da an ganka kawai kai kadai ke da wannan tufafi to ne sai wasu malamai suka suka buga misali da su kamar wani malami eh, abin nan eh, profesa a ƙasar saudi arabia nasir bin muhammad bin mushri al-ghamidi kusan ni ban ga littafin da aka rubuta da ke bayani akan tufa ba kamar sa mujalladi biyu ne manya-manya kowane mujalladi wajen shafi 800 ya rubuta akan libasun rajuli tufafin namiji hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da shi tun daga rayuwarsa ta duniya har mutuwarsa to a ciki ya buga misalan wasu yake cewa daga cikin misalan libasu shura, al-murtafi'u jiddan kayan da a gari kai kadai zaka iya sa su saboda tsadar su ba a san musulmi ya sa wannan tufafin libasu shura ne ya zama tsadar su ta kai sai a ce ga wani yadi yadin nan kwara daya shi kadai ana sai da shi yadi ɗaya da zai sa yadi ɗaya sai a ce ya kai dubu talatin so daga idan zai sa yadi hudu a masa kufta misali ko a masa kano state talatin talatin so hudu dubu ɗari da ashirin kayan dubu ɗari da ashirin zai sa tsumma gani ba su shuhura ne ya fito gau a cikin al'umma shi kadai daban to musulunci bai daka sa wannan tufafin ba misali na biyu da suka bada arradi'u jiddan wanda ya kasance makaskanci na ƙarshe sai a ce ga wani taro za a gayyace ka kai za ka yi jawabi sai ka je ka ɗauko kai wata riga tsimma irin rigar da in za a tafi roƙon ruwa ake sawa ita kanta in za a tafi roƙon ruwan ma in ka sa a matsayinka sai mutane su ga ai ba irin ta ya kamata ka sa ba ka yi ƙasƙancin da yawa wannan mali ba su shuhura ne kawai kayan da da an zo za a ganka kenan kai daban misali na uku da suka buga an ya kuna khilafa zigil mu'tadi ya zama tufafin ya saba ma kayan yadda aka saba sa kaya kamar misalin me kamar misali sai mutum ya ɗauki wando ya sa a sama ya ce a mashi wani bujan wando sai ya yi shi kawai a matsayin wando ya zama mai wando ya zama masa riga mun gane ai ko kuma riga sai ya juyar da kan sai ya mai da shi ƙasa sama kuma ya sa shi ta sama ya rike ko ya ci a ɗan ɗinki mai ko ya sa fin haka a nan ya fito yana shi libasu shuwa kaga da ya fito mai mutane za su za su kalle shi shi yasa malamai suka lissafa daga cin khawarimul muru'a akwai irin wannan sannan na uku na hudu misali na hudu da suka buga buga al tufafin da ke zubar da mutuncin mutum irin kayan yan kashin kasuwa irin kayan yan abin nan yan kama ko irin su abin nan eh, irin su wawan sarki duk wani nan kayan a musulunci ba halas bane sa su mutum ya sa wata riga bajau bajau haka ko ya ɗauko shi kina a ce mutum ya sa malin hudu ko malin biyar kawai ya fito ko ko mutum ya zo ya sa malin malin da ya ciki yar cikin tafi malin malin tsawo mun gane duk wanda yana cikin eh, libasu shuhura da malamai suka buga misali a ciki so daga duk kayan da za ka zo ka sa kawai ya zama kai kaɗai za a waigo a kalle ka a sun hutu a gari shi ke yau kuma tunanin abin da ya koma na matasa ke kowa tunanin sai je ya kalli wani fim ko ya kalli wani hoto na ɗan ƙwallo shi kenan kawai sai ya zo a ce shi ya fara fito da wannan kayan wala kila wasu ku za su iya tunowa lokacin da kawai mutane yara suka koma suna suna ɗaura rawani rawani irin bakin nan kawai da rawanin limamai sai suka koma kawai sai mutum ya sa shirt ko ya sa t-shirt sai ya ɗauko rawani kuma ya yafa kawai saboda neman magana da wayan mu aka wani lokacin da mutane suka koma suna sa ta zuge zariya sai mutum ya je ya samu abin nan da ake ake ɗaura rago sai ya je ya siyo shi zai zariya da shi zariya shi na jan ƙasa zai an yi wannan a ƙasar nan to kaga duk waɗannan abubuwa ne ba su shufara ne baya halasta musulmi ya zama ya sa su shi musulmi ana son sai ya kasance mutakamili ne da ka gan shi zaka yi sha'awar addinin da yake kansa tun daga tufafin shi wannan yana da tasiri to duk wanda yana cin ka'ida ta hudu Allah ya kuna libasa shuhrati kai ya zama tufafin da namiji zai sa ya kasance tufafi ne na neman shahara na neman atenshi, shi na neman a shi ka'ida ta biyar suka ce Allah yushbiha thawbal mar'ati kai ya kasance tufafin ya kama da na mata saboda la'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lissata al-mar'ati wal mar'ata talbasu libsata rajuli Allah annabi sama yace Allah ya tsine ma mutumin da namiji ne sai ya ɗauki kayan mata ya sa haka macen da za ta dauki kayan namiji ta sa to dukkanin su Allah ne Allah ya ya su la'anar Allah na nufin ba 'yan aljanna bane su mun gane to kai ya zama namiji ya sa tufafin mace ka'ida ta biyar ce ka'ida ta shida Allah yushbiha thawbal kuffari was safalati minan nas kai ya zama mutum ya sa tufafin da suka kama da na kafirai kayan kafirai ne an san nasu ne kamar yin wannan ribar da fada ke sawa a coci ai kun gane irinta ba ta na ga ganta wani abun nan ita ba ta mata ba ita ba ta maza ba sannan kuma ta kama da riga asibiti ko ba irinta suke sa ba hadda fafa goma ai dai irinta suke sa to baya halasta musulmi ya je a masa irin wannan ɗinkin Allah ka'ida ta bakwai Allah yanzila tahta al-ka'bayn kada tufafin namiji su wuce idan sawu Ka su wuce idan sawu Ya ka su idan sawu Ka su wuce idan sawu ka'ida ce wannan duk wannan hadisai suna suna nan birjik kowanne aka bude za a kawo masa hadisai masu yawa a ciki ka'ida ta takwas Allah ya kuna mustamilan ala surati salibi kai ya zama tufafin da mutum zai sa ya zama ya kunshi nau'i na wani abu na kuros kuros ne kuros wannan dai gicciye da ake da shi na kirista to baya halasta musulmi ya sa wani tufafi wanda ya kasance kuros ne akwai kuros a jikinsa ko ɗinki ne za a mutum shi ke ne je ya ce a mushi wata kwalliya wadda da an ganta sai a san kuros ce sannan a nan mutane suna da wani rudu sai mutum ya kalli wani abu kawai sai ce ai kurasu irin aikin nan da ake yi a riga suka suka din nan ta gefe wani ya taba gani a jikin riga wani ya ce ya gano kuros ne a jikinsa suka zo fa a lambarin ya ce masa ai kuros ne sai ce to to kai yanzu ne aka yi zama kuros?" ce ai ne ga ne haka yi haka na ce masa ta ai abubuwa da yawa hatta wukaken mu da muke amfani da su a gida dai in ka tsaye da su kuros za su baka na ce kai kanka yanzu da zaka miƙe ka iya zama cross ya ce ta yaya na ce to miƙe ka gani ya miƙe na ce ya haka na ce cross ne kai ga nan wajen ga waɗannan ba shi ake nufi ba na nufin abin da aka tabbatar da cross a yau suna da wata dabara kiristoci da suke da ita Kuros yanzu suna da sigarsa ta fi dubu ɗaya in ka shiga intanet symbols da suke wakiltar kura sun fi dubu ɗaya in ka guje ma wani baka so da haka wanda yake na zahiri da an gani za a san kuros ne to shi kenan yanzu hatta a abubuwan kofa ado da ake yi na kofa duk akwai kuros a jiki irin dan abin nan da ake yi ka tsalle ko kuna ganin mu ba mu ganin ku wato yan ciki na kallon yan waje duk irin shi kun ka kalla akwai wanda duk na kuros alamomin da ake amfani da su ga sunan a sabulu a man shafawa alamomin da ake da su na kotu duk ga sunan da su ake yi su daga wanda ya zama naka gashi nan a fili tabbas cross ɗin ne naka kai ne aka ce ba ka kai amfani da shi amma wanda bai shafe ka ba ba yadda ka iya za ka je kotu ne ka ce sai ka balle musu alamar ka ga ba zai iya yiwuwa ba to wannan ita ce ka'ida ta takwas kai ya kasance tufafin da musulmi zai sa ya zama akwai alamar cross a tare da wannan tufafin haramun kar ka je wajen dinki ka ce tele maka kwalliya nan sai ayi cross haka yanzu wannan rigar ta misali da aka yi aiki a nan sai kuma ne yazo sai a zo a sa wani abu haka a nan ya ja layi kaga wannan ya alama cross zahiri da an gani za a gane cewa cross ne tun daga nesa to kai ya zama haka wannan akwai nusus da yawa da suka tabbatar da haka ka'ida ta tara a cikin tufafin namiji Allah ya kuna mushtamilan ala surati a ruwa. malamai suka ce kar tufafin da mutum ya sa ya kasance akwai hotuna na abu mai rai irin yadda yara suke sawa yanzu ko yaro ne za ta taimaka ya kayi kokarin kauce ma kayan da akwai hoton mutum a jiki abun kunya ka zo masallaci malam kana sallah ka shiga sahu wani na gaban ka ya koma tadabburin da aka sa ka kai na alqur'ani ya hana kai ka koma kana kallon hoto hoton da yaje sa a rigarsa na wani arne na wani kafin kai akwai wanda ya taba zuwa hoton mace ce a bayan rigarsa wallahi a masallaci sai da na ja shi gefe guda na kore na ce masa don Allah ya je cire wannan rigar ko kuma in ya zama dole ya ɗauko ta ya ɗuwa a samanta tunda fitina ce wannan ita ce ka'ida ta tara ka'ida ta goma Allah ya kuna mushtamilan alal a'lami wal kalimatil ce. kai ya kasance wannan tufafin ya kunshi al'alami wal kalimatil qabiha wasu zane-zane da surutai maganganun da suka kasance munana wallahi in kana karanta rubutun da ake yi a jikin wasu riguna da yaran mu suke sa hankalinka zai tashi i am crazy haka za ka gani fa a jikin rigan mutum wai ana majnun ni mahaukaci ne i am crazy haka za ka gani na taba gani a jikin riga wani yaro an sa i am crazy sai wannan kayan na yan luwaɗi ne kai baka sani ba gayi nan kalmar su ce wannan suke amfani da ita kai kuma ka je ka sa kawai da sunan gayu da kwalliya ka je ka ja kanka bala'i ka sa tufafin da mala'ikun Allah za su rika la'anarka mutanen kirki su rika tsine maka albarka so da kadirin waɗannan abubuwan ba halas bane, mutum ya nisance su akwai wani malami a ƙasar algeria bil'ij da ya rubuta wani littafinsa a ahkamul libas wa zina ƙarshe da ya kawo wasu symbols a ƙarshen littafin wasu wato alamomi ga sunan da yawa duk a jikin tufafi ake sa su ko a jikin takalmi wanda ma'anoninsu ba su da kyau biyan waɗannan abubuwan yana da kyau musulmi ya nisance su waɗannan su ne ƙa'idoji guda goma da tufafin namiji ya waje ya cika sannan sai su zama halas ƙa'idoji guda goma a ta'amuli in za ka sa tufafi to ka ɗauki waɗannan ƙa'idojin ka auna tufafin da za ka sa da su a gurguje sai ƙa'idoji guda goma da suka shafi tufafin mace wancan na namiji wannan kuma na mace yanzu za mu magana kan su kuma ƙa'idoji guda takwas ka'ida ta farko wannan mala albani rahmatullahi alaihi yana da littafi eh, jilbabul mar'atil muslima na faɗe shi a baya ala dawil kitabi sunna littafi ne mai ban sha'awa da kusan kan waɗannan ƙa'idojin guda takwas ya rubuta wannan littafin nasa ba kusan ba haka ma yake ya sa musu shurut shurutu libasin mar'ati sharɗan tufafin da mace za ta sa to duka waɗannan ƙa'idojin guda takwas da zamu ambace su suna nan a cikin littafin Malam Albani rahmatullahi alaihi da kuma bayanansu da kuma nassosan da suke goyon bayan waɗannan ƙa'idojin ƙa'ida ta farko isti'abu jami'il badni illa mastusmiya ya zama duk tufafin da mace za ta sa amma a nan malamai suka ce amamal ajanib tufafin da mace za ta sa wanda za ta iya fitowa gaban mutane mutanen da suka kasance ba muharramanta ba mun gane domin an sha faɗa mana cewa mace duk wani namiji to ɗayan uku ne ko dai ya kasance mijinta ko ya kasance muharraminta ko ya kasance ajinabiyinta akwai na hudu ajnabi shine wanda ba mijinta ba kuma ba muharraminta ba muharraminta shi kuma shine wanda ba zai iya aurenta ba ba shi ba aurenta ko su bi suka rage a duniya ba zai aure ta ba shi kuma miji shine wanda ya riga ya aure ta ajnabi zai iya aurenta amma bai aure ta ba muharraminta ba shi ba aurenta mijinta kuma shine yanzu yake da sarautarta shine mijinta to su ne wannan to amamal ajanib wato ba gaban mijinta ba ba kuma muharramanta ba sharaɗin farko ko ƙa'ida ta farko isti'abu jami'il badni illa mastusniya ya kasance tufafin nan ya rufe mata jikinta ga baki ɗaya sai abin da Allah ta'ala ya ce ban da shi ya halatta za ta iya buɗewa ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها رواية أتكن تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه دقى ابن عباس رضي الله عنهما يتشي أي كف وجهها وكفيها وتتابقا هننت دقم فسكتا su ne ya halatta mace za ta iya bayyana a wajen waɗanda ba a janib ba mazajenta ba ba mijinta ba sannan kuma ba muharramanta ba to za ta iya bayyana su a fili sai dai yanzu kuma a hannun ma yanzu fitina ta zo lalle ake yi lallan kuma sai ga sai ga har mutane wai an a rasa wai wai wai a rika addu'a sai ka dauko ma a Facebook ko kuma a WhatsApp ko makamantan su sai ka dauko hoton wata mace duk lalle a hannunka kuma hannun nan fari sol ga kuma jajajaja ya ratsa shi sai ka dauko wai a rika addu'a wai kana cewa mutane ta rika addu'a to ka ɗauko hannun wani mana wanda yake faskare ko bai fi ba ka sa hannun wanda yake faskare hannun shi kaushi gare shi ba shi ne ba ya za ka ɗauko hoton mace balarabiya ko indiya kyakkyawa ka ɗauko hannunta ka sa wai shi ana addu'a aka mu kage da walakin a miya. to masusniyan nan shine hannayenta tafukan hannunta da kuma me da kuma fuskarta su wannan nan shari'ar musulunci ta ba ta dama za ta iya fita haka nan a buɗe su ma kuma in ta rufe yafi su ma in ta rufe yafi akwai kuma malaman da suka wajabta ma haka cewa sai ta rufa amma je kauli razihi ka sa matarka in za ta fita ta rufe hannunta ta rufe fuskarta yafi musamman in tana da kyau sosai ka'ida ta biyu a game da tufafin mata Allah ya kuna zinatan fi nafsi kai ya zama tufafin da mace za ta sa ya kasance ado ne akan kansa za ta fita waje ba a gaban mijinta ba to kai ya zama tufafin da za ta sa ya zama ado ne yanzu akwai hijaban da na ado ne jilbabi ne ta sa mayafi ne amma kuma ado ne an ɗinke shi ta shiga cikin amma kuma da ado ne ɗauka hankali yake tun daga yadin zuwa kwalliyar da aka ma yadin da irin ɗinkin da aka masa kun ga fitina an guje mace sai a kama mutane a can to kai ya kasance ya ce wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha da a cikin wannan aya akai babu. ka'ida ta uku an ya kuna safiqan la yashiffu ya kasance mai kauri safiq shine ai gharif ya kasance mai kauri ne la ya shifu kai ya zama kasiyatun ariyatun ne suka fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin su cewa cewa sai wala ya dukhulna aljannata wala yajidna rihaha ba za su shiga aljanna ba ba za su ji kanshin aljanna ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhsil ma'ila annabi sallallahu ya ce matan da gasu sun sa tufafi amma kuma tsirara ciki kasiyatun ariyatun kenan gasu sun sa tufafi amma kuma tsirara ciki saboda me saboda yadin yanayin yadda yake gashi an sa ma kuma duk kuma ana ganin ta yau abin da aka mai da mata kenan a talabijin da sauran kafafen sadarwa na zumunta abin kunya malam da intanet mace ta zama ba ta da tsada to wannan shi ma sharaɗi ne sannan na hudu an ya kuna fadfadan ghayra dayyiqi sannan wannan tufafin ya kasance fadfadan mai faɗi ghayra dayyiqi ba mai kunshi ba kun ga yana da bambanci da safiq safiq ana magana akan yajin ne me kimar yajin kaurinsa ya zama yana da kauri fadfad kuma an tashi za a yi a yi mai faɗi kada ya kasance an yi kuntatacci kaya matsatsu wani abin ta kai sai ka ga 'yan shekara 60 da 'yan ta 'yan shekara 20 ko 15 ko 17 ita 'yan shekara 17 ko lallabi ba ta da ita ita kuma 'yan shekara 60 din wai ta sa hijabi dukum dukum ita waccan ce fa in sa hijabin ba ba komai ita kuma wannan ita ce aka ce ta sa hijabin shikenan fa badal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu sai aka ɗauki sama aka mai da shi aka mai da ita ƙasa aka mai da ƙasa kuma ta koma sama والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير na بزينة tsofaffi su ba laifi idan ba su sa hijab ba su wasu malaman malikiya suka ce idan tsohuwar ta kasance mai kyau ce tana da ɗan fatar tata bata gama kaushi kaushi ba ita ma ta lullube sai ka ce domin li kulli saƙin lakit yanzu in kai dan shekara talatin arba'in arba'in da biyar baka ga ta burge ka ba to akwai wani dan shekara sittin da biyar ita kuma shekarunta sittin kawai sai ganta kawai sai ga ta mai daidai kaga shari'ar musulunci ke duk wannan mu ne ake son a tsara mutuncin mutunci ake son a tsare in mutuncin dan adam ya zube shi ce dan fa babban burinsa shine ya karka ganin al'aurar juna kawai shi burinsa ke babban burin shedan kenan dan adam ya koma al'aurarsa ba ta da kima in dan adam ya koma al'aurarsa ba ta da kima bai rufe al'aurarsa to shedan ya gama jin daɗi ka'ida ta ta biyar Allah ya kuna mutsayyaban kada mace idan za ta fita ta sa turare ta fesa turare duk inda ta wuce ana jin ta kun ga shi yasa muka ce a ajanib a gaban mazajen da ba mazajen ba mijinta ba ba kuma muharramanta ba so da ka ba ta sa ba za ta sa turare ba tufafin ba za a sa musu turare ba ka'ida ta shida Allah yushbiha libasar rajuli kai ya zama mace za ta fita kuma ta sa kayan da suke kama da namiji amma a cikin gida daga ita sai mijinta babu laifi za ta iya sa masa kayan maza yi mana ba tana yi bane domin abin da zai ji daɗi to shi kenan sai ta sa ta sa wando amma za ta fito waje ba za ta sa wando na namiji ba ka'ida ta bakwai Allah yushbi halibasal kafira kai ya zama tufafin ya kama da kayan kayan kafirai mata kaya ne da an gani an san na anna ne yanzu irin wannan kayan da yan kwaya suke sawa a samu a samu wata eh, shimi shimi ce sunanta ko shimi shimi shimi ga ta nan da irin rigar leshi fara sai su ɗauko wani zani a ɗaura wani nan a ƙara ɗaura wani libasin kafirat ne wannan mace za ta fita sai ta sa wannan tufafin ba za ta sa ba Allah ya kuna libasa shuhuracin kun ga anan ta tarayya da namiji shi ma kada ya kasance tufafin da za ta sa libasa shuhura ne ya sa kai zama kayan da za ta sa irin kayan tsaro ne ingila in ta fita bal kawai ga yanayin kyalkyali take yi tana kyalkyali kayan da za ta jawo hankalin maza da shi duka ba ta yi ba to waɗannan su ne ƙa'idoji guda goma na kayan mata su kuma waɗancan ƙa'idoji guda takwas su kuma guda goma na maza wajibi ne tufafin da za a sa ya zama ya cika waɗannan ƙa'idoji Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu akwai bayanai da suke da alaka da tufafi da yawa amma tunda mali ya kawo su hadisai shi mu karanta hadisan amma dai wannan a matsayin shimfiɗa muka mu karanta hadisi dai kafin mu tashi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة daga sayyidina Umar dan Al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar amirul mu'minina Sani al-khulafa'ir rashidin nabi a cikin al-khulafa sananne ne mun san mun san tarjumar sa eh, a baya da yawa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sun yace la talbasu al-harira kakkusa al-harin alharini tufafi ne da ake yin sa tsutsa ce ke tsaga shi ke ke ke ke ke ke saka shi ana ce masa dudatul qazzi wata wata wata tsutsa ce asalin samuwarsa ake magana kai asalin samuwarsa a samuwar shi alharini wata wata tsutsa ce da ake ce mata ita ce take amai amanta sai ya zama saka shi take sannan daga cikin khasa'is ɗinsa na asalin wuta ba ta kona shi idan ka ɗauki alhari ne ka jefa shi a cikin wuta to ba zai ƙone ba wasu kan fassara shi da silik da siliki amma silikin mu ne yanzu na kake siliki aka jefa siliki a wutar tuni siliki sai dai ya zama maka roba ka gan shi ya narki to alharini wani irin tufa ne na daban da ita wannan tsutsar ita ce asali take saka shi an shi yasa suke cewa duk abin da ɗan adam yake takama da shi na jin daɗi to za a gan shi daga wasu kwari ne kaga mutum ya zo yana ta shan zuma yana jin daɗi to kuda ne ya yi bayan gida ai kudan zuma sunan shi ko annahlati sannan ya sa alharin yana alfahari to tsutsa ce ta taka aman tsutsa ne dudatul qazi mun gane to shine alhariya da larabci alhari tufafin yan aljanna ne sannan kuma yana da nau'uka kala-kala akwai wanda yake mai kauri akwai kuma wanda yake mai laushi akwai wanda yake shara-shara duka shi yasa sunayensa ke bayyana wani zubin ka an ce masa dibaj wani zubin a ce masa qussi qussi wani zubin a ce masa eh, abin nan a ce masa istabarak duk sunayensa ne kamar yadda zamu ga wasu sunaye da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana haramun ne namiji ya sa su kusan babu saɓani a tsakanin malamai a game da cewa haramun ne namiji ya sa alhari ne iyaka na mace ne aka yi akwai malaman da suka haramta ma mace ma al-imam ibn abi shayba rahmatullahi alaihi ya kawo asar daga wasu daga cikin magabata da suke ganin hatta mace ba za ta sa alharini ba amma maganar su ba ta da ƙarfi maganar take ingantacciya ita ce alharini ya halasta mata su sa saboda su dama yan ado ne aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisan ghayru mubin su mata dama Allah ta'ala ya halicce su dan ado ne amma namiji shi kayan adon shi ba su da yawa kayan adon namiji shine takawa da shaja'a jarumtaka shi ne kayan adon ka ba a san namiji ya zama muta'anniki kullum yana gaban madubi shi ya za idan namiji ya zama kullum gaban madubi yake sai ya zama muhannisi sai ya zama muhannas ko muhannis sai ya zama ko mutahannis sai ya zama dan daudu ya zama mata maza shi ba namiji ba shi ba mace ba Allah shi kyauta Allah ka shirye ta da fa innahu man labisahu fi dunya domin duk wanda ya sa alharini a duniya namiji to lam yalbasu fil akhirati tanadin da Allah ta'ala yayi a lahira na cewa wa yalbasuna thiyaban min sundusin to shi ba zai sa ba ba zai sa ba an haramta masa yana cikin wannan hadisi yana cin yana cin qawaid asalin ka'ida man ista'jala shay'a qabla awani uqiba bi ne. duk mutumin da ya gaggauto da abu lokacinsa bai yi ba to sai shari'a sai ta haramta masa samun wannan abin gabaki daya to wannan hadisi dai fikihun da yake karantar da mu tahrimu libasil hariri ala rijali nisa'i yana har yana yana haramta sa tufafin alharini ga maza amma mata ya halatta su sa sannan fikihun sa na biyu annama allazi sahu fi dunya la yalbasuhu fil akhirah duk wanda ya sa alharini a duniya ba zai sa shi a lahira ba sannan na uku min hustun bi hadhihi alqa'ida man ista'jala shaya qabla awani uqiba bi hirmani sannan daga ciki fikihu na hudu sun fitar da ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal kullum aiki ana ba da sakamakonsa ne gwaggwadon aikin in mutum ya aikin arziki sai a taka masa idan kuma bai yi aikin arziki ba sai a taka masa da kishiyar arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh